daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أمسك da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari da uku ɗari biyar hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Sashin Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne ya soma watsa shirye-shiryensa na safe a wannan safiyar kuma ta Asabar. Zango na farko kenan a shirye shirin da muka sabuka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro raka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a jirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai. bayan hakan akwai mu dauke da shirin nan na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana baya ga hakan kuma akwai mu dauke da shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma muna dauke da shirin nan na leka iran to waɗannan sune ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan safiyar da fatan kuma wasu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan koki masu zuwa lokaci ne da za mu zo da labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke ranar nan tafe bayan kanun labaran. Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da gagarumin rinjaye da sanarwar birnin New York da nufin farfaɗo da shawarwarin samar da ƙasashe guda biyu a gabas ta tsakiya wato isra'ila da kuma Falastinu. shugaban kasar iran masu pezeshkian zai halarci taron kasashen musulmi da na larabawa a doha kan harin da isra'ila ta kai adadin waɗanda suka yi shahada sakamakon kisan ƙare dangi na isra'ila a zirin gaza ya haura 63,700 yanzu ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da gagarumin jaye da sanarwar new york da nufin farfaɗo da shawarwarin samar da ƙasashe guda biyu a gabas ta tsakiya wato isra'ila da kuma falastinu a ɗaya ɓangare amma ba tare da ƙungiyar hamas ba ƙasashe 142 ne suka amince da shi yayin da goma suka nuna adawa da shi ciki har da isra'ila da amurka sai sha biyu da suka ce mukan ba ruwanmu bayan shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ƙasashe da dama sun bayyana aniyar su ta ɗaukar irin wannan matakin a babban taron majalisar ɗinkin duniya da za a buɗe a ranar 22 ga watan satumban nan ana kallon wannan tsari a matsayin ƙarin tursasawa isra'ila ta kawo ƙarshen yakin da take ci gaba da yi a gaza tun bayan harin bazata na ƙungiyar hamas a ranar 7 ga watan oktoban shekarar 2023 isra'ila ta yi watsi da ƙudurin da aka amince da shi a zauren majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a tana mai sa a matsayin karfafa gwiwar wato gwiwar hamas wannan abin kunya ne in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen isra'ila oren marmosian a shafin sana x a nata bangare palestine ta bakin mataimakin shugabanta hussein alshek ta ce wannan kuri'ar wani muhimmin mataki ne na kawo karshen mamayar ta isra'ila shi dai firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya fito a fili a ranar alhamis da ta gabata yana mai cewa ba za a samar da kasar Falastinu ba, kuma dama kafin hakan abokin kawancensa na Amurka Donald Trump ya sanar cewa ba za a bar shugaban Falastina Mahmud Abbas ya je New York ba domin halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. shugaban kasar iran masu rufe zaskiyar zai halarci babban taron kasashen musulmi da na larabawa da za a yi a doha a ranakun lahadi da litinin taron da katar ta kira domin samar da tallafi ga falastinawa a gaza da kuma mayar da martani kan harin da isra'ila ta kai kan babban birnin kasar a ran tara ga watan nan kan kasar ta katar ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya ce za su halarci taron yana mai cewa shi da shugaban kasar za su gabatar da jawabai lokaci yayi da za a yi aiki kuma kalmomi kadai ba za su isa ba in ji shi yayin wata tattaunawa da yi da gidan talabijin na irrb a yammacin ranar alhamis yana mai jaddada cewa dole ne taron ya wuce maganganu taron dai na zuwa ne bayan da isra'ila ta kai wani hari kan makami wato da makami mai linzami kan birnin doha ranar talata da ta gabata kan wasu manyan shugabannin kungiyar hamas harin wanda ya kasance na farko da isra'ila ta kai kan kasar qatar kasashen duniya da dama sun yi tur da allah wadda da shi Firaministan Qatar Sheikh Mohammed bil Abdulrahman Al-Sani ya faɗa a wata hira da tashar talabijin ta CNN cewa taron zai tabbatar da matakin da za a ɗauka a nan gaba a wani labarin kuma kungiyar hamas ta sanar cewa shugaban ko kuma jagoran na kungiyar ya tsira daga har na isra'ila na ranar talata wakilin dindindin na turkiya a majalisar ɗinkin duniya ahmed yildiz ya yi kakkausar suka kan harin da isra'ila ta kai doha yana mai kiransa da ta'addanci da kuma wani yunkuri na tada zaune tsaye a yankin yammacin asiya da yake magana a madadin kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic yayin wani zama na musamman na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da aka gudanar a ranar alhamis yaldis ya yi tur da harin a matsayin wani bangare na tsare-tsare na isra'ila da kuma kokarin dakile zaman lafiyar yankin an kira taron na musamman ne a matsayin martani ga harin da isra'ila ta kai kan wasu manyan jami'an hamas a birnin doha sanarwar ta yi allah wadai daga kausar murya kan wannan mummunan harin da aka kai wa kasar qatar da kuma keta hurumin yankinta da tsaron kasar ƙungiyar oic da ke ƙarshen jagorancin turkiya a halin yanzu ta tabbatar da cewa ƙungiyar ba za ta amince da duk wani cin zarafi ko cin mutuncin yankuna ko tsaro da isra'ila ake yi wa ƙasashe mambobinta ba mun tsaya tsayin daka wajen goyon bayan hakkin ƙasar qatar wajen mayar da martani ga duk wani zagon ƙasa da ke barazana ga tsaronta da kuma kawo cikas ga zaman lafiyar yankin in shi Yildiz ya bayyana har na Isra'ila a matsayin barazana a zahiri ga tsaron yankin gabas ta tsakiya da kuma zaman lafiyar ƙasa da ƙasa. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Adadin waɗanda suka yi shahada sakamakon kisan kare dangi na Isra'ila a zirin Gaza ya kai dubu sittin da hudu da shida akalla falastinawa 64,756 ne suka yi shahada a kisan kiyashin da isra'ila ta yi a gaza tun daga watan oktoba na shekarar 2023 in ji ma'aikatar lafiya a yankin ta falastinawa da ke mamaye sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce an kawo gawarwakin mutane 38 da suka hada da biyu da aka zakulo daga baragozan gine-gine a cikin sa'o'i 24 suka gabata yayin da mutane 200 suka samu raunuka wanda ya kawo adadin waɗanda suka jikata zuwa dubu da hudu ma'aikatar ta kuma bayyana cewa har isra'ila sun kashe falastinawa sha tare da raunata wasu 143 yayin da suke neman agaji a cikin sa'o'i 24 suka gabata lamarin da ya kai adadin falastinawa da aka kashe yayin da suke neman agaji zuwa 2,479 yayin da wasu fiye da da 91 suka jikkata tun a ranar 27 ga watan mayu ya kuma ce wasu falastinawa biyu da suka hada da yaro daya su mutu sakamakon yunwa da isra'ila ta tilasta musu a cikin sa'o'i 24 da suka wuce wannan ya kawo adadin waɗanda suka mutu sakamakon yunwa tun watan oktoban shekarar 2023 zuwa mutane 413 ciki har da yara 143 a cewar ma'aikatar 135 daga cikin waɗanda suka mutu 28 kuma yara ne asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya yi gargaɗin cewa gargajin gaza ya ƙara ƙamari inda ya gargaɗin cewa kusan shekaru biyu na killacewar isra'ila da kai hare-haren bamabamai sun yi illa ga lafiyar yara da kuma iliminsu bayan kusan shekaru biyu na abubuwan ban tsoro lamarin ya yi tasiri ga kowane bangare na rayuwar yara in ji tes ingram manajan sadarwa na unicef na gabas ta tsakiya da arewacin afirka yara ba su da isasshen abinci da za su ci ba su da ruwa mai tsafta a kullum suna kokari su tsira daga hararen bumabumai da ke cigaba da yin barazana ga rayuwarsu cututtuka suna yaduwa kuma yara sun rasa shekaru uku na zuwa makaranta to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tumar Allah masu sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokacin da za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye muna nan tafe da shirin nan na ko kun san bayan hakan akwai shirin nan na duniyar mu a yau daga nan sai shirin nan na mu leƙa Iran amma kafin nan ga sharhin bayan labarai da hakan ne kuma zan cewa da ku ai sauraro lafiya. Sharhin yau zai dubi ne dangane da irin halin kunci da kuma matsaloli na rabon kayan agaji da ake fuskanta a yankin zirin gaza da kuma matsalar yunwa wadda ta fara bulla a yankin sakamakon hare-haren isra'ila akan al'ummar yankin zirin gaza daya daga cikin abubuwan da suke faruwa a cikin lokutan baya-bayan nan shine kasashe da dama na duniya sun karkata zuwa ga ganin cewa an haɗa kai da kuma ɗaukar matakai na bai ɗaya wajen tilasta isra'ila domin ta dakatar da kisan ƙare dangi da take a kan al'ummar yankin zirin gaza daga sai kuwa har da wasu daga cikin ƙasashen yammacin duniya har ma da na ƙungiyar tarayyar turai waɗanda dukkaninsu a halin yanzu wannan al'amari ya fara ci musu tuwo a ƙwarya wannan ne ya sanya ma har ta wasu daga cikin ƙasashen tarayyar turai suka ɗauki aniyar amincewa da falastinu a matsayin ƙasa a hukumance sakamakon abin da isra'ila take aikatawa na yin fatali da dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma yin gaban kanta wajen aiwatar da kisan kiyashi da kashe mata da ƙananan yara a yankin zirin gaza da kuma jefa su a cikin matsanancin yunwa wasu daga cikin irin waɗannan matakan sun haɗa da ɗaukar matakan sa takunkumi a kan isra'ila musamman ta fuskacin ma'amala ta makamai ƙasar slovenia ita ce a cikin 'yan kwanakin nan ta sanar da cewa ta haramta saye ko kuma sayarwa isra'ila duk wani abu wanda yake da alaka da aikin soji sakamakon laifukan yaƙi da isra'ila take aikatawa a yankin zirin gaza baya ga kuma wasu daga cikin manyan kasashen nahiyar turai din ma suna da matsaya wadda ta yi kama da haka na ɗaukar matakai domin kakaba wa isra'ila takunkumi akan wasu ɓangarori da suke mu'amala da ita musamman wasu kwamitoci waɗanda suke da alaƙa da harkokin kasuwanci da kuma batutuwa na cinikin makamai haramtacciyar kasar isra'ila a halin yanzu dai ta zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura na ƙasa da ƙasa in banda amurka wadda take mara mata baya ido rufe wadda kuma ita ce babban jigon mai ɗaukan nauyin dukkanin ayyukan yaƙi da laifukan da isra'ila take tafkawa a yankin zirin gaza da kuma yankin gabas ta tsakiya da ma wasu ƙasashen duniya ƙasashe waɗanda sun ginu akan siyasa ta munafunci a halin yanzu bisa la'akari da yadda kasashen duniya suka yi ca a kan su saboda goyon bayan da suke baiwa isra'ila akan ɓannar da take tafkawa su ma sun fito sun fara bayyana wata siyasar ta daban dangane da abin da yake faruwa a yankin zirin gazan na kisan kiyashin da isra'ila take yi inda har wasu daga cikin su ma suke barazanar ɗaukar matakai na kakaba wa isra'ilan takunkumai a wasu bangarori to kuma dai yaya wannan lamari yake abinda isra'ila take aikatawa a halin yanzu ba sabon lamari ba ne illa dai kawai abin da yake faruwa a yanzu ya zo ne a wani lokaci wanda duniya za ta iya sanin abin da yake faruwa a nan take sakamakon kafafen yada labarai da suke ɗaukar abin da yake faruwa kai tsaye da kuma yadda ake yada waɗannan abubuwa ta kafofin sada zumunta waɗanda a halin yanzu sun yawaita a dukkanin kasashen duniya kuma duk inda mutane suke za su iya ganin abin da yake faruwa ba tare da wani shamaki ba sakamakon abubuwan da suka rika wakana a shekarun baya lokacin da babu irin waɗannan manhajoji da ake amfani da su na sada zumunta ga dukkanin alamu dai wannan matsin lamba na al'ummomin duniya ya fara yin tasiri akan waɗannan manyan ƙasashe da suke ɗaukan nauyin laifukan yaƙi da isra'ila take tafkawa da hakan ya haɗa da ita kanta ƙasar amurkan duk da cewa dai masana sun yi imanin cewa ba wani abu bane wanda ya ginu akan gaskiya illa dai kawai siyasa ta munafinci da kuma harshen damo irin ta manyan kasashen duniya ya mulkin mallaka a baya bayan nan a wani salo na bayyana irin wannan siyasa ta munafunci da kuma harshen damu babban wakilin donald trump akan harkokin yankin gabas ta tsakiya ya je yankin zirin gazan da sunan wai duba halin da ake ciki a yankin da kuma irin yadda ake gudanar da ayyukan raba agaji musamman a sansanonin da amurka ta ce ta kafa domin raba tallafi ga al'ummar yankin zirin gaza ya ce komi yana tafiya kamar yadda aka tsara shi al'ummar yankin zirin gaza suna samun dukkanin taimako daga cibiyoyin da amurka ta kafa inda ya ce kimanin rabin al'ummar yankin zirin gazan taimakon da amurka take bayarwa ne ake ɗaukan su duk wata cewa dai hatta waɗanda suka yi masa rakiya a lokacin da ya kai wannan ziyara sun kare ta wannan mutu domin kuwa sun tabbatar da cewa babu wani taimako wanda ake raba ma al'ummar yankin zirin gaza bilhassali ma dukkanin kafofin da ake shigo da abincin ko kuma kayan agajin ko magunguna an rufe su baki ɗaya illa banda 'yan kwanakin baya-bayan nan da aka rika jefa abinci ta sama wanda shi ma gwamnatin haɗaɗɗen daular larabawa ce ta ɗauki nauyin hakan wanda shi ma ko alama ba zai taɓa wadatar da bukatun al'ummar yankin zirin gaza ba kuma abin da aka rika jefa ma mutane shine garin fulawa da kuma madara ta ƙananan yara wanda dukkaninsu abubuwa ne waɗanda ba za su iya wadatarwa ba kuma ba za su iya kawo ƙarshen matsala ta yunwa da kunci da al'ummar yankin zirin gaza suke ciki ba. thank you ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar goma sha uku ga watan Satumban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 20 ga watan Rabi'ul Awwal na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 775 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan Satumban shekara ta 1250 aka fara yakin salibiya tsakanin kiristoci da musulmi. An fara wannan yakin ne a cikin ƙasar Masar a lokacin sarkin faransa san louis lokacin da ya kudure nayar kwace iko da masar baki daya amma dakarun musulmi karkashin jagorancin salahuddin al-ayyubi sun fatattaki sojojin kiristoci da gashe kuma suka kame sarki louis suka tsare shi a fadar lucan wanda kuma daga bisani ta koma babban wuri na tarihi a kasar da haka kuma a kawo karshen yakin tare da samun nasara ta bangaren musulmi. masu saurare ko kun san cewa shekaru 1398 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan satumban shekara ta 627 miladiya aka kawo ƙarshen yaki tsakanin manyan daulolin duniya guda biyu na lokacin wato farisa da rome a lokacin yakin sarkin iran na daular farisa ta lokacin wato hosuru ya aiki da dakaru zuwa yankuna da suke tsakanin nahrain wato syria ta yanzu da kuma palestine har zuwa kasar masar da kuma wasu yankunan asiya inda ya kwaci iko da su baki daya a rattaba hannu akan wata yarjejeniya ta sulhu tsakanin sarakunan rom da iran a shekara ta 591 miladiya amma bayan kisan daya daga cikin na hannun damar daular farisa a lokacin yaki ya sake barkewa tsakanin manyan daulolin guda biyu na duniya na lokacin a ranar 5 ga watan janairun shekara ta 603 miladiya wanda kuma aka kwashe tsawon shekaru 24 ana gwabza yaki a tsakanin su amma da ƙarshe sarki kusuru parvis na daula farisa ya sake gabatar da shawara ta dakatar da yaƙi da kuma yin sulhu wanda hakan ya kawo ƙarshen yaƙin na daulolin guda biyu farisa da rome a rana irin ta yau masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan satumba na shekara ta 1993 shugaban kungiyar kwatar 'yancin falasɗinawa malam yasir arafat kuma firaministan haramtacciyar kasar isra'ila Isaac rabin suka rataba hannu akan wata yarjejeniya wadda ake kira da yarjejeniyar oslo ko kuma gaza a riha da farko da bangarorin biyu sun amince da samuwar juna sannan kuma isra'ila ta alkawalin cewa za ta miƙa falasɗinawa iko da yankuna waɗanda ta mame daga yankin zirin gaza zuwa Riha. sannan kuma ta yi maganar komawar falasɗinawa 'yan gudun hijira zuwa gida da kuma magana akan iyakar bangarorin biyu sai dai isra'ila da ƙarshe ta aiwatar da ko ɗaya daga cikin waɗannan alƙawla da ta rattaba hannu a kansu a cikin wannan yarjejeniya ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 997 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan rabi'ul awwal na shekara ta 450 bayan hijira abu tayyib al masanin fikihu kuma marubuciyar su a birnin bagadaza na iraki an haife shi a garin amur wanda yake arewacin kasar iran a shekara ta 348 bayan hijira ya kuma tafi wurare daban-daban domin neman ilimi da karshe da abu tayyib ya koma birnin bagadaza inda ya karatu a bangaren muhawara sannan kuma ya zama ɗaya daga cikin manyan malamai na zamaninsa ya rike ofishin alkalin alkalai da kuma bayar da fatawa na birnin bagadaza har zuwa ƙarshen rayuwarsa abu tayyib tabari ya kware matuka a bangaren adabi da kuma rubutun waƙoƙi sannan kuma ya rubuta wasu waƙoƙin a cikin diwaninsa daga cikin manyan ayyuka waɗanda ya ta bangaren rubuce-rubuce shine rubuta littafin nan na jawab sama sai kuma littafin sa na al'agani waltawale ya rubuta littafi mai suna alkubra fil alfar wanda ya rubuta shi a cikin mujalladai guda goma masu saurare ko kun san cewa shekaru 940 da suka gabata a rana irin ta yau 20 ga watan rabi'ul awwal na shekara ta 507 bayan hijira muhammad bin ahmad bin uthman wanda aka fi sani da abul wardi shahararren marubucin waƙoƙi da kuma adabiyar su a garin isfahan na iran ana tunawa da shi a matsayin ɗaya daga cikin marubutan waƙoƙi waɗanda suka rubuce-rubuce a bangarorin ilimin adabi wanda kuma ya kasance ɗaya daga cikin fitattun malamai a bangaren hadisi da tarihi da kuma wasu ilmomin ya kware matuka a fannin rubuce-rubuce sannan kuma ana la'akari da littafansa a matsayin ɗaya daga cikin manyan littafai da ake koma zuwa gare su a bangaren sanin kalmomi da kuma lugga rubutun waƙoƙi da ya yi a bangaren adabi suna ɗaya daga cikin waƙoƙin da ake amfani da su wajen feɗa waƙoƙi da kuma fitar da tsarin betuka waƙoƙin abulwardi suna da matukar muhimmanci a bangaren ilimi na adabi sannan kuma ana amfani da kalmominsa na lugga a matsayin kalmomi na tantance kalmomin larabci ya sanya wasu sabbin ma'anoni a cikin waƙoƙinsa daga cikin aikan abulwardi ana iya ambatan littafinsa na tarihul abulwardi da kuma littafin nan na tabakatul ulum da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 140 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan satumban shekara ta 1885 aka haifi aquilino ribeiro dan gwagwarmayar neman yancin kasar portugal bayan ya kammala karatunsa ya shiga gugurmayar siyasa sannan kuma ya shafi tsawon lokaci yana tsare a gidan kaso saboda ra'ayoyinsa ya rubuce rubuce masu tarin yawa rubutunsa na farko kuma mafi shahara da muhimmanci shine littafin sa mai suna lambun azaba Ribeiro ya lashe kyautar Nobel a fannin adabi a shekara ta 1961 sannan kuma shekaru biyu bayan haka ya rasu a shekara ta 1963. Bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shirin wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a cikin makon da ya gabata wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira a masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro a cikin labaran da muke dauki da su a yau akwai labaru dangane da hare-haren da hamci kasar isra'ila ta kai birnin doha na kasar qatar inda ta rusa wani bangare na ginin cibiyar kungiyar hamas da ke birnin da nufin kashe shugabannin kungiyar da suke birnin da farko dai tun bayan fara yaƙi tsakanin hamci kasar isra'ila da kuma kungiyar hamas wacce take iko da zirin gaza a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 gwamnatin kasar qatar ta fara shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin don haka ta samar da wuri inda shugabannin ƙungiyar hamas za su rika haduwa don tattauna kan sakonnin da suke samu daga kasashen amurka da kuma ita harbi kasar isra'ila kuma tun lokacin ne da gwamnatin kasar qatar ta shelanta wa duniya kan cewa tana ba wa shugabannin kungiyar hamas wuri a birnin doha ne ba wai a matsayin wurin zamansu na dindindin ba sai dai don ba su damar haduwa da sauƙi don tattauna batun sulhu da kuma tsaigaita wuta a kasar isra'ila ko da jami'an gwamnatin yahudawan kai tsaye ko kuma da wakilan gwamnatin kasar amurka haka ma kasar masar a wasu lokutan takan gudanar da taron tattaunawa tsakanin yahudawan da kuma wato kungiyar hamas a birnin alkahira babban birnin kasar kuma tun lokacin fara yakin an gudanar da tarurruka da jami'an kungiyar hamas da kuma wakilan firayim minista kasar isra'ila benjamin netanyahu har ma watanni bayan fara yakin an ci yarjejeniyar tsakaita budewa juna wuta tsakanin bangarorin biyu har sai da suka yi musayar fursunoni a tsakanin su amma a lokacin da aka zo kan wata gaba ta hajji isra'ila ta janye sojojinta daga yankin netsarim da ke tsakiyar zirin gaza sai hajji isra'ila ta koma yaƙi ta dakatar da aiwatar da yarjejeniyar sulhun to bayan haka ma dai sun sha tattaunawa a birnin doha da kuma alkahira amma a cikin makon da ya gabata shugaban ƙasar amurka donald trump ya gabatar da wata shawara ta kawo ƙarshen yakin da kuma tsagaita budewa juna wuta na dindindin kuma ya faɗa wa ƙungiyar hamas ta rubutunsa a yanar gizo kan cewa wannan shi ne shawararsa ta ƙarshe da zai rubuta musu dangane da wato tsagaita wuta a gaza sannan saboda abin ya ja hankalinsu wasu shugabannin ƙungiyar hamas sun bayyana cewa lallai suna iya amincewa da wannan shawarar don haka ana sa ran shugabannin hamas ɗin za su haɗu a ofishinsu da ke birnin doha don tattauna wannan batun a cikin ɗan ƙaramin lokacin da trump ya basu to ashe yaudara ce trump da netanyahu sun yi shiri ne don kashe shugabannin ƙungiyar hamas idan sun taru a cibiyarsu da ke birnin doha don haka a ranar talata da ta gabata sai jiragen yaƙi hamdu isra'ila sun kai farmaki kan ofishin ƙungiyar hamas da ke doha inda a lokacin ana sa ran shugabannin hamas din sun fara taro don tattauna shawarar shugaban kasar na amurka shawarar da shugaban ƙasar ta amurka ya gabatar sai dai godiya ta tabbata ga allah dukkan shugabannin kungiyar ba su ji rauni ba a lokacin wa'annan hare-hare da haka ba wanda aka kashe ko aka jiwa rauni daga cikinsu kama daga khalilul hai shugaban kungiyar da kuma khalid mashal tsohon shugaban kungiyar da sauransu amma a cikin ginin akwai wasu ma'aikatan kungiyar suna aiki ko suna shirye-shiryen ayyukan da shugabannin kungiyar za su yi a cikin binciken da suke yi daga ciki hadda ɗan shugaban kungiyar wato mai ci khalilul hai da shi da wasu mutane kimani biyar sun yi shahada a hare-haren na jiragen yakin hamji kasar isra'ila wannan abin ya faru a ranar talatin da ta gabata kenan daga nan sai aka fara samun mai da martani daga bangarori daban-daban na duniya kama da manya-manyan ƙungiyoyi da kuma ƙasashen duniya da harbi ƙasar isra'ila ta sami nasarar kashe wa'annan shugabannin ƙungiyar hamas da magana ta ƙare sai dai a nemi wasu ko kuma dai a kawo ƙarshen maganar neman sulhu da tsagaita buɗewa juna wuta gaba kiɗa za a ci gaba da yaƙi kamar yadda amurka da hamji ƙasar isra'ila suke so don haka batun maganar kafa ƙasar falastinu mai zaman kanta wanda wasu ƙasashen duniya daga ciki hadda wasu manya-manyan ƙasashen yamma suke so ya tashi daga aiki sai a ci gaba da yaƙi kawai sai sun kwace gaba kiɗan zirin gaza ko kuma kasar falastinu sannan abu na biyu shine gwamnatin kasar qatar wacce kafin haka ta kulla yarjejeniya da gwamnatin kasar amurka kan cewa za ta kare kasar musamman a birnin doha babban birnin kasar daga dukkanin hare-hare ko ta ina ta sama ko ta ƙasa kuma don haka ne ma qatar ta ba wa gwamnatin ƙasar amurka damar kafa sansanin sojojinta mafi girma a yankin asiya wanda ake kira el udeid air base ko sansanin sojojin sama na el udeid saboda haka ta kashe biliyoyin dalar amurka don taimakawa amurka ta gina wannan sansanin a farkon wannan shekarar trump ya kawo rangadi a yankin gabas ta tsakiya inda ya yada zango a ƙasar saudiya da farko sannan ya je ƙasar qatar ya sami tarba hadda kyautan jirgin sama mai tsadan da wasu kyaututtuka masu daraja amma ba ta fahimci cewa hamjikusar isra'ila ta fita daraja a wajen amurka ba sai da hamjikusar isra'ila ta kai wa'annan hare-hare a birnin doha sannan qatar ta ji turum yana cewa hamjikusar isra'ila ta kyauta da ta yi ƙoƙarin kashe shugabannin hamas wanda ya kira su 'yan ta'adda wannan a fili ya nuna cewa tare da masaniyar shugaban amurka donald trump hamdukasar isra'ila ta kai wa'annan hare-hare ba abin da trump ya faɗa wa qatar in banda ki yi haƙuri ba za a sake yin haka ba amma a ɓangaren gwamnatin ƙasar qatar kuma da kuma sauran ƙasashen larabawa a yankin da farko dai sun yi tir da wannan hare-hare sannan sun fahimci cewa gwamnatocin amurka a baya musamman gwamnatin shugaba trump sun yaudare su ko sun yaudaru dangane da wato tsaron kasashensu da suka dogara da wannan kasashen yamma musamman amurka bayan sun kwace kasar falasɗin fiye da shekaru 70 da suka gabata sannan trump ya yaudare su kan cewa idan sun zauna lafiya da kasar isra'ila ba abin da zai same su sun yadda sun samar da hulɗar jakadanci da kasar isra'ila amma halin yanzu amurka ta bar su a hannun kasar isra'ila a daidai lokacin da netanyahu ya ce allah ya aiko shi ne ya kafa isra'ila babba wanda ya kunshi mafi yawan wa'annan ƙasashen larabawa a nan gaba ana sa ran ƙungiyar ƙasashen larabawa za ta gudanar da taro a kan wannan lamarin da kuma matakin da za su ɗauka kan hamji ƙasar isra'ila a birnin doha na ƙasar qatar halin yanzu dai ƙasashen larabawa musamman na yankin tekun farisa za su fahimci cewa sun yi kuskure suka biyewa shugabannin ƙasashen yamma suka miƙa kai har ya kai ga halin da ake ciki a yanzu. a bangare guda kuma kungiyar hamas ta bayyana cewa hare-haren da amurka isra'ila ta kai hedkwatan kungiyar a doha ba zai sauya komai ba a gwagwarman da take yi da hamdukasar isra'ila haka ma dangane da sulhu har zuwa abin da allah ya yi nan gaba ba za su taɓa aje makamansu ba ko miƙa kai ga buƙatun hamdukasar isra'ila da amurka ba har ila yau ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar hamas fauzi Barhom ya bayyana cewa a lokacin da jiragen yakin amurkasar isra'ila suka kai hare-hare a kan cibiyar kungiyar da ke birnin doha shugabannin kungiyar wanda amurkasar isra'ila take son kashewa suna cikin ginin kuma suna ci gaba da aikinsu na binciken shawarar da shugaba trump ya aika musu ta hannun gwamnatin kasar qatar wacce take shiga tsakani sannan a ministan kasar qatar a wani jawabin da ya gabatar ya bane cewa dole ne a gurfanar da benjamin netanyahu prime minister amurka isra'ila a gaban kotu tunda ya kai hari kan ƙasa wacce take da cikakken 'yanci ya kuma ƙara da cewa dama kafin haka netanyahu yana daga cikin wa'anda kotun icc ta ƙasa da ƙasa take nema don ayyukan ta'addancin da yake aikatawa da kuma kisan kiyashin da yake aikatawa a gaza firayim ministan ya bayyana cewa mutane biyar ne dai suka yi shahada a hare-haren jiragen yaƙi hamsin ƙasar isra'ila sannan wani jami'in tsaro na ƙasar qatar mai suna badr sa'ad muhammad al-humaidi ya yi shahada sannan shugabannin hamas waɗanda suke tattauna shawarar shugaba trump a cikin ginin sun fita ba tare da wani yaji rauni ba daga ƙarshe dai ya kammala da cewa hare-hare na doha sun rufe dukkanin wata ƙofa ta kawo ƙarshen yaƙi a gaza ta hanyar kuma tattaunawa a cikin kwanaki uku da suka gabata hamshaksar isra'ila ta kai hare-hare kan ƙasashen lebanon syria qatar yemen gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan a cikin ƙasar falastinu da aka mamaye wanda ga dukkan alamu tare da wa'annan hare-hare Netanyahu ya nuna wa duniya cewa ya fara aikinsa na samar da isra'ila babba wanda ya shata taswirarsa daga kogin nilu da ke ƙasar masar zuwa kogin furat da ke cikin ƙasashen siriya da kuma iraki kuma a halin yanzu bayan faduwar gwamnatin ƙasar siriya ƙarƙashin shugaba bashar al-assad a ƙarshen shekarar da ta gabata da kuma dora ahmad shar a matsayin shugaban ƙasar siriya hanji ƙasar isra'ila tana da damar zuwa ko ina a cikin ƙasar ta siriya har kuma zuwa bakin kogin furat da ke cikin lardin kurdawan ƙasar ta siriya sannan ta bayyana cewa isra'ila babba ta hada hada ƙasar saudiya da wannan ƙasashen laraba na yankin tekun farisa masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a masu wurare assalamu alaikum barkar mu sake saduwa a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne da a cikin muke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar iran da kuma irin damammaki da ake da su a bangarori daban-daban musamman a bangaren yawon buɗe ido a kasar da fatan masu wariya su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu dakaci abin da kamar tanadi a bisa faifai. To da kyau, yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai sake waye ne domin kawo muku tarihin wasu muhimman wurare na yawon shakatawa da ke nan kasar Iran. don bayyana wa masu saurare musamman masu sha'awar zuwa yawon shakatawa nan kasar Iran domin kasar Iran ta da muhimman wurare masu ƙayatarwa da nishadantarwa kai abin dai sai wanda ya gani. To ba tare da ɓata wani lokaci ba yanzu bari fara kawo muku tarihin gidan Abbas wanda alama ce ta Iran. Kasancewar ginin tarihi wanda aka gina a lokacin karni na goma sha takwas. Gidan Abbas wato Abbas Abbasi House yana cikin garin kashan a lardin isfahan a ƙasar iran gidan wanda ake ɗaukarsa a matsayin gidan kayan gargajiya yana nuna alamomi masu ban mamaki da ke nuna yanayin gidajen mutanen kashan ginin yana kunshe da al'adu lambu ɗakuna hanyoyi na hanyoyi na ɓoye ɗaya daga cikin ɗakunan gidan yana da rufi wanda aka yi ado da tsatsiran mudubi wanda suke nuna yadda tsarin samaniya yake a hasken wuta sai kuma lambun fim mai tarihi lambun fim gadin shine lambun mafi tarihi a birnin farisa ko a ƙasar farisa wanda yake a kudu maso yammacin kashan a lardin isfahan wurin yana da siffofi da kayan gine-gine mai ban mamaki da kuma tsarin ban ruwa wanda ke kai ruwa a ko'ina cikin lambuna ba tare da wutar lantarki ba lambun ya kunshi shingaye a tsakiya gandun daji da gine-gine bishiyoyin cidar da shekaru 500 da suka gabata sun kewaye gonar da tafkuna lambun fin da aka saka shi a matsayin wurin tarihi na asalin kasar a shekara ta 1935 kuma an yi mishi rijista a jerin abubuwan tarihi da unesco suke yi na kasashe daban-daban a shekara ta 2011 to daga nan kuma bari mu karkata lardin khurasan inda za mu yada zango a kudancin na Khorasan. Yankin ƙasar ya yi kimanin faɗin mita murabba'i dubu uku. Ganuwar an gina ta a lokacin daular safawiya a shekara ta dubu ɗaya da biyar ɗaya zuwa shekara ta dubu ɗaya da da bakwai talatin shida. ta zama wata alamar kwantaccen birnin Birjan a kudancin yankin lardin Khurasan. A tarihance ganuwar na kare jama'ar gari saboda 'yan gwagwarmaya da gidajen ƙarƙashin ƙasa waɗanda aka waɗanda aka jona su da wasu muhimman wurare cikin birnin da sanin sojojin ƙasar haka zalika akwai rumbunan ajiyar abinci a cikin ginin ko da za a kawo musu yaƙi a cikin tarihin birnin ziyarar ganuwar zai sa ka san manya da kuma dubban abubuwa na tarihi da ke nan ƙasar iran daga nan bari mu ƙara yin gaba inda za mu yada zango a ƙasacciyar masarautar hantsi ta iran amma kafin nan masaurare kada ku sha'afa wannan shiri fa na muleka iran yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kuma za a iya kama shirye-shiryenmu a shafinmu na yaran gizo www.hausa tv1.ng yanzu kuma shirin zai ci gaba fadar Jorge Khurshid ke arewa maso gabashin Iran na daga cikin kasaitacciyar masarauta mafi kyau a lardin. Za mu yi farin ciki idan kuka ziyarci wannan gidan tarihi wanda yake kuma a garin Kalat, minisan kilomita kilomita da hamsin daga birnin Mashhad arewa maso gabashin lardin Khorasan Razavi. To daga ƙarshe kuma bari jirgin namu ya kai ziyara zuwa garin Firdausi yankin razavi khurasan wani babban yanki ne wanda yake arewa musu gabashin iran wannan yanki gida ne ga manya-manyan masana ilimin kimiyya da shehunan malamai da mawaƙa kamar irin su firdausi wanda aka fi sani da firdausi da kuma attar na shabur garin khurasan na cikin tsoffin wuraren tarihi wanda aka samar da su tun lokacin daular farisa a lokacin farisa tana mamaye fiye da rabin nahiyar asiya da turai to bari mu yada zango a lardin loristan da ke yammacin ƙasar iran wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta ƙasar iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon buɗe ido a cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin Hudash da ke marabar larduna uku na ƙasar Iran, wato lardin Kermanshah, Ilam da kuma Lariston da ke gefen rafin Samire kuma ana kiransa da suna mashigar Shirs. Wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun Zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo. Kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na ƙasar iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a ƙasar iran ita dai mashigar shirs da ke garin kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin korom abad cibiyar lardin lurston tsawonta ya kai kilomita biyar a gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato verizard haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna a ɓangarori daban-daban idan ka kalle su wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna grand canyon na ƙasar iran shi dai grand canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai akan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu ya yasa ake masa lakabi da grand canyon ɗin ƙasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin ƙasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na ƙasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya. yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda akwai bishiyoyin daji kamar in su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata ƙorama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan kasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon ƙarnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za ga hanyar ta ɗan ƙara tsokewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali da ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears to ma saurare gashi mun ɗauko bayani game da yanayin wannan guri amma lokaci ya mana halinsa to ya zama wajibi in daga aya a nan sai a saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma don kowa da kowa ni da na kasance tare da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. saurare gashi mun kuraro bayani amma lokaci ya riske mu don haka ya zama wajibi in daga aya a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke wani sabon shirin amma kafin nan amma duk waɗanda ku ji su ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu a shafin mu na gizo wato www.hausatv2.ng Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.